Cike da kishirwar gano al'adun abzinawa matashi Malik Abu work ya bar karatunsa a ajin karshe na makarantar kwaleji. Malik ya bayyana cewa tun yana karamin yaro al'adun gargajiya ke birge shi. Ina son al'ada sosai saboda abu ne da na rayu cikin shi. Kuma a tarihin rayuwata har zuwa yanzu ban samu kalmar da nake iya danganta daɗin da nake ji ba idan ina taka rawa bisa abin da ya shafi al'ada. Kai ko kallo nake ina jin daɗi yadda har nake man faranta wasu abubuwa abin yana min daɗi. Wasan tande wadda kiɗa ne da rawa na abuzinawa da ke kan hanyar bacewa ita ce mawaƙin ke shawa. Abu in ciwar kana ƙoƙarin ganin ya tsayar da wannan al'ada. Sai kana da babban guri kake iya bin sahun tande saboda tande abu ne da ba a kula da shi ba. Tande abu ne da yake ratsa zuciya a lokacin da muke yara shine babban hanyar shakatawa da kuma shiga cikin nishaɗi yana haɗa kan al'umma. Matashi Malik da kungiyarsa mai suna jean Production Shagat na samun kudade ta hanyar gayyatar da suke samu wajen bukukuwan aure, suna da kuma wasanni. A gaskiya muna ɗan samu, amma mu inda muka samu sa'a tun farko mun dofuka ne a kanmu dogara da kanmu. Muna karɓar goron gayyata na aure da wani biki da dai sauransu. A yanzu muna a fagen aiki. Kafa wata makaranta domin ceton al'adun Nijar musamman na Abzinawa, wannan shine mafarkin matashin mawaƙin na Agades Malik Abu in Inciwar.